la yazibu anha illa halik صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 21 ga watan rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alƙawa'idul mutula fi sifatillahi wa Asma'il, husna na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisin mu na uku na wannan littafi za mu tashi akan qawaidun fi asma'illahi ta'ala al-qa'idatul ula ko asma'ullahi ta'ala kulluha husna malam yake cewa qawaidun fi asma'illahi ta'ala Ka'idoji cikin sunayen Allah maɗaukaki alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko da malam yake so ni da kai mu gane a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo maka ƙa'ida ta farko asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah maɗaukaki gabaki baki ɗayanta mafi kyawu ne wa'ansu sukan fassara husna da kyakkyawa fassara husna da kyakkyawa kuskure ne saboda husna siga ce ta mubalaga idan ka ce kyakkyawa kaga akwai wanda ya fi shi mai kyau amma in ka ce mafi kyawu kaga kenan babu wanda ne ya kai shi kyawu ina fata an gane saboda mafi galibi mutane idan sun zo fassara da walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai kace sun ce Allah yana da sunaye kyawawa ku kira sa da shi a'a kuskure ne husna siga ce ta mubalaga ai mafi kyawu kagan aka ce mafi kyawu kenan babu wanda ya kai shi ne kyau to wannan ita ce ka'ida ta farko idan kana so ka gane sunayen Allah maɗaukaki to wa'annan ka'idojin kowace muka hau kai ka haddace ta zaka samu sauki duk lokacin da ka ji suna aka ce ma sunan Allah ne sai ka duba ka gani daga nan ne zaka ce kai wannan sunan yana da kyau ko bayi da kyau ina fata an gane kamar misalin alqadim alqadim aka ce da dadde idan aka ce da dadde kenan akwai wanda ya fi shi mai dadewa ko to kaga daga nan aka gano cewa kadimu ba sunan Allah bane tunda an ce da dadde in aka ce da dadde ai akwai wanda ya fi shi dadewa ko ina bata an gani amma aka ce al'awwal shine na farko kagan kenan ne babu wani kafin shi kenan ko al'akhiru shine na ƙarshe sa'annan kuma ne bayan shi babu wani kaga wannan shine zai baka sauki a wajen fahimtar ka'ida ina fata mun gani. to wannan asalin wannan ka'idar malam ya dauko ta ne a cikin littafin ibn qayyim al-jawziya bada'i'ul fawaid mujalladin farko shafi na 163 anan ya dauko wannan ka'idar sai malam yace me ake nufi da asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah madaukaki gabaki dayanta mafi kyawu ne sai malam yace ai baligh balaghatun fil husni ghayatihi sunayen Allah makura ce a kyawu mafi kurewa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce walillahi al-asma'ul husna ga Allah sunaye mafi kyawu kaɗai suka tabbata wa zalika لأنها متضمنة لصفات, لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ما لن يتي دليل ليسا مكتيمك ألا شيني ميسونا يمفي كاو وذلك لأنها سبب السونا الله متضمنة سنقنشي لصفات كاملة سفوفي كامل اللو لا نقص فيها babu tawaya a cikinta Bin wajhin ta wani fuska min wuju daga dukkan fuskokin da za a siffanta sunan Allah da shi ba zai yiwu a ce akwai tawaya ba to shi sa a misalin farko da na kawo mana malamai suka ce akwai nakasa saboda in an ce alqadim ake a ka'ida kenan akwai wanda ya fi shi suka ce gashi Allah ya buga misali wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim kaga wata in ji Allah ya ce ƙaddarnahu mun tsara masa manazila masaukin kowanne kowace rana akwai masaukin da wata yake sauka a kansa yana da masauki ne guda ashirin da tara wasu malamai suka ce masauki guda ashirin da takwas amma masaukinsa guda ashirin da tara ne kowace rana akwai masaukin da wannan watan yake sauka to Allah ce wannan wajen da yake sauka mu muka tsara masa idan ya fara da jinjirin wata ba za ka shi siriri ba to zai zo ya cika shi ne mai lailatul badar kenan ko lokacin da ya shiga ulmun sa'an nan daga nan sai ya fara raguwa ko hatta ada kan urjunil qadim sai ya dawo kaman da daddan abin nan din dabino igiyan dabino to ka kaga anan ya koma kamar yadda ya fara kamar jinjirin watansa kenan ko to kaga nan Allah ya siffanta wata da daɗaɗɗe ne to kaga kenan akwai abin da ya fi daɗewa to abin da ya sa ba za ka kira Allah da suna kadim ba Allah bai kira kansa da wannan sunan ba manzansa sallallahu alaihi wasallam bai kira ubangijinsa da wannan sunan ba kaga babu wanda ya kai Allah sanin kansa ko sa'annan babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin ubangiji to la Allah wala manzansa suka sifarta ya sifanta Allah da shi to kaga abin da ya fi cancanta sai ka tsaya a daidai wannan gaba to shine malam yake ce maka babu tawaya a cikin sunan Allah ta fuska cikin duk siffofin da zaka siffanta Allah to babu tawaya a ciki to idan ka ji an ba Allah wani suna da akwai tawaya sai ka ce wannan ba sunan Allah bane shikenan ka fahimci ka'idar malam yace la ihtimalan wala taqdiran ba zai taba yiwuwa a ce sunan Allah yana daukan ma'ana kaza ba ko kuma ka ce zaka kaddara sunan Allah kaza ne shi kaga ba zai yiwu ba saboda baka taba ganin Allah ba na yake nan ko na biyu kuma wa zai baka labarin sa manzansa sallallahu alaihi wasallam shine a cikin hadisi to bai taba kiran ubangijinsa da irin wannan sunan ba sa'annan waye zai baka labari akan karan kansa Allah shi karan kansa a cikin Qur'ani bai faɗa haka ba sai ka tsaya a daidai wajen shine maganar da Abdurrahman al-Ahdari yake cewa wa yaqif inda amrihi ka tsaya inda aka umarce ka kaga baka wuce gona da iri ba kuma baka yi safa-safa ba sai ce misalu zalika malam yace laraba sukan ce bil misal ya al maqal da misali magana ke fitowa fili sai malam yace misalin wannan shine alhayu kaga da yazo da alhayu, kaga kaga yazo da alifun wallam ko al istigraq lil jins lil ma'rifa kenan bi ma'ana me cikakkiyar rayuwa ba hayyun ba alhayu mai cikakkiyar rayuwa shine wanda rayuwarsa bata taba rashi bai taba tsiga a rayuwarsa ba kuma babu bai taba daga a rayuwarsa ba mai cikakkiyar rayuwa sai malam ya ce maka ismun min asma'illahi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah maɗaukaki mutabamminun lil hayatil kamila wacce ta kunshi cikakkiyar rayuwa allati lam tusbaq bi adamin wanda babu bai taɓa gabata a rayuwar Allah ba amma duk wani rayayye da babu shi ina fata an gane da babu shi aka same shi Allah ce hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an madhkura wai labari bai zo ga dan adam ba hinun min dahari lokaci mai tsawo lam yakun shay'an mazkura bai zama abin ambata ba shekara ɗari da suka wuce babu wani a cikin mu da ake labarin sa amma yanzu ne ga nan ko to nan gaba haka za a zo a bada labarin mu bamu, ko saboda haka wannan ubangiji shi kuwa rashi bai taɓa diga a rayuwarsa ba wala yalhaquha zawalu, bushewa ba zai taɓa riskar rayuwar Allah ba kaga ma indakum yanfad wa ma inda baq man Allah yake cewa duk abin da ke wurin ku na karewa amma abin da ke wurin Allah baya karewa الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها ما لن يتي الحياة المستلزمة rayuwar Allah rayuwa ce wacce take lizimta li kamali sifati kamala ta siffa ta Allah min ilmi na ilimin Allah wal da iko na Allah wasam'i da ji na Allah wal da gani na Allah wa ghairiha da waninsu daga cikin sunayen Allah kaga ilimi duk wani raye ne sai da jahilci ya fara daga a iliminsa mutum aljani da mala'ika mutum Allah ya ba da labari da aljani ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba waj'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun yasa muku ji da gani da zuciyar da za ku yi tunani dan ku gode masa kaji da ni kaga jahilci ya taba daga a ilimin wa dan adam sura mala'iku ko kaga nan kida hada annaba saboda dukkan su ne mutane ne to yanzu sura mala'iku lokacin da Allah ya halicci annabi adam mala'iku suka tattauna tsakaninsu da juna suke cewa a taj'alu fiha man yufsidu fiha ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سنة تتونا سنة تتونا يا الله ذاك سنيمتم أدورا كسا wanda zai zubar da jini ya yi barna a doron ƙasa alhali mu ga mu mala'iku muna maka tasbihi muna gode maka sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba to daga ciki sai ya nuna musu hikimar wa allama adama al-asma'a kullaha ko thumma aradahum 'an al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim kaga jahilci ya diga ne a ilimin mala'iku to kaga amma ubangiji da dai jahilci bai taba daga a ilimin sa ba haka kuma iko na ubangiji babu wanda ya taba ƙetare iko na ubangiji haka jin ubangiji babu wanda ya taba ƙetare jin ubangiji a ce ga wasu can suna tattaunawa wai har su gama tattauna Allah bai gansu ba bai ji ba kuma bai san me suke tattaunawa ba ina ba ta gane to wannan fa ana nuna maka malam yana so ya fito maka da fa'idar alhayatu sunar Allah da ya ce alhayatu ne cikakkiyar rayuwa to a cikin rayuwar nan akwai ilimi ba a cikin rayuwar nan akwai iko a cikin rayuwar nan akwai ji a cikin rayuwar nan akwai gani da Allah yake da shi shine malam yace wa gairiha da makamancin haka wa mithalun akhar malam yace ga wani misali kuma al-alimu masani sai malam yace ismun min asma'illah suna ne daga cikin sunayen Allah mutadamminun lil ilmi kamil wanda ya kunshi cikakken ilimi allazi lam yusbaq bi jahlin wanda jahilci bai taba daga a kansa ba saboda daman maratibul ilm suka ce guda sitta a wajen malaman usul wani suka ce arba'a wani suka ce khamsun wato martaba na ilimi akwai al'ilmu wanda suka ce guda hudu ba su karkasa ba suka ce al'ilmu sai aljahalu sai alwahamu sai ashakku sa'annan sai azzan wa'annan su ne guda biyar wanda suka ce wa'anda kuma suka ce guda shida ko bakwai sai suka kassama shi suka ce al'ilmu wa taksimati, shi ilmi ya rabu kashi biyu akwai Ilmu tabi'i akwai kuma ilmun muktasab ilmin da a ɗabi'ance za ka koye shi bi ma'ana ne yake dan adam da Allah ya halice shi haka yake koyansa misali kamar murmushi akwai wanda ya koya maka murmushi kaga dan kasancewa ba ba wanda ya taba koya wani yaro ne dan karami idan ya bude ido in ya ya kalle ka jariri in kai murmushi shi ma zai yi me kaga wannan ɗabi'a ce Allah ne ɗabi'antar da shi in biyu ne wannan sannan akwai ilmul muktasab akwai ilimi na koyo za ka koyi ilimin shine ka je makaranta a koya maka alifin babun ka iya haɗa baki wannan ka koya ka je boko a koya maka yadda za ka haɗa 1 2 3 4 abcd har ka iya haɗa jumla ka rubuta shi wannan ilmul muktasab ilimin da ake koyo ke to shi kuma a ilimi da ake koyo shi kuma ya rabu kashi biyu akwai ilmu duniyawi akwai kuma ilmu ukhrawi ilimi na neman duniya akwai kuma ilimi na lahira shine ilimin addini shine kake neman yaddan Allah Allah yadda da kai akan neman sa ba wai ka nema dan ka fi kowa ilimi ba a'a ka neme shi ne saboda kana so ka san yadda za ka bauta wa Allah saboda shi ne asalin dalilin bauta a wato halittarka a turan ƙasa sa'annan kuma in ka samu wannan ilimin ka isar da wannan ilimin ga waninka saboda ka taimaka masa wajen yaye masa wannan jahilci kaga wannan kenan to sai jahilci shi kuma jahilci ya rabu kashi biyu akwai jahlul basit akwai kuma jahlul murakkab jalul basir abin da ake nufi da jalul basir shine jahilci mai sauki saboda shi ne ya san bai sani ba in ka tambaye shi ma haza me wannan zai ce la ban sani ba Amin bayani kamar yadda mai fatawa zaka yi ce akar Allah dan Allah ne hukuncin kaza kaga me bai sani ba yasa yake ne yake tambaya aka mai bayani zai ce Allah saka da alkhairi Allah ya kara buɗi Allah ya kara daukaka Allah ya kara kaza malam kaga anan saboda kawa ya masa da kai bai sani ba shi kuma jalul murakkab jahilci mai hauhawa shi ba a samun sa sai a ɗaliban ilimi da malamai shi bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba to wannan shine yake daga cikin bangaren wancan to shi sa malam ya ce maka sunan ubangiji ya kunshi ilimi kamili allazi lam yusbaq bi jahli wanda jahilci bai taba gilmawa akan ilimin Allah ba wala yalhaquhu nisyanu haka kuma mantuwa bai taba riskan ilimin Allah ba amma ni da kai fa mantuwa yana riskan ko ba riskan mu yana riskan mu duk iliminka duk kaifin kwakwalwarka wata rana sai ka manta sai ka manta duk yadda ka kai ga hajja sai Allah ya nuna maka wato lallai kai dan adam ne sai ka manta wata rana muna muna jami'a muna yin jarabawa muna shekara ta uku akwai ajarhu wa ta'dil akwai shurutul jarh wa ta'dil a bangaren malaman mustalhil hadith sai aka ce mu kawo shi ni ina ganin cewa na haddace shi kamar yadda na haddace Fatiya. da na kalle shi ma sai na yi murmushi to Allah kuma zai nuna min iko na na ina ta rubuta ina ta rubuta sai da na kai guda goma na ambaci guda tara ina zuwa na goma sai na kakari na tsaya na yi shuru na kalle shi sai na yi murmushi na ce subhanallah ya Allah wai abin da nake na haddace shi na haddace shi kamar yadda nai nai nai in tuna to da mun shine shi shine tambayan karshe da zan rubuta sai na ce ah, ni da nake neman da na daga kai sai na ga wani can yayi taguni ya haka na ce ah, alhamdulillah ni tunda da na iya rubuta wani can yayi taguni sai na da littafi na sai na mika ina ba invigilator sai abin ya dawo mun na ce ya Allah ka gwada ni ne kaga anan wato mantuwa ya daga kenan ko to duk wani dan adam sai mantuwa ya daga a ilimin sa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma mun gado shi ne daga kakanmu annabi adam kamar yadda manzo Allah ya bada labari lokacin da Allah ya halicci annabi adam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace sai Allah ya matso tsatsan annabi Adam ta baki ɗaya ni da kai ɗin ba wanda annabi Adam bai gani ba ya gan kowa da kowa sai hango wani yana kyalli sai ce ya tambayi Allah ya ce waye wancan sai Allah ya ce mai nabiyun min anbiya'illah Dawud wannan annabi ne daga cikin annabawan Allah sunansa annabi Dawud sai annabi Adam ya tambaya ya ce kam umruhu shekarunsa nawa a duniya shekara nawa zai yi shi annabi Adam Allah rubuta mai zai shekara dubu ɗaya kafin ya mutu sai Allah ya ce mai 60 sana shekara sittin zai sai ce kalil ai wannan shekarun sana da karanci sai ce wa habtu lahu al-arba'ina min umri na kyautar masa arba'in daga cikin shekaruna kaman an cire arba'in daga ɗaya ya rage nawa shi shikenan wannan ya wuce annabi adam da ya zo duniya ranar da ya cika shekara 960 sai mala'ikan mutuwa ya zo mala'ikan mutuwa na zuwa sai annabi adam yake tambaye shi me ka zo yace na zo ka faranta sai annabi adam yace a'a ai da saurana ina da shekara 60 raguwa sai mala'ikan mutuwa ya ce mai ah, ka manta ka kyautar da arba'in daga cikin shekarunka da ɗa daga cikin ‘ya'yanka manzo Allah ce fa nasiya adamu fa asbaha min tabi'ati bani adam annisiya yace sai annabi adam ya manta sai ya zama ɗabi'ar ɗan adam mantuwa kaji inda muka gado mantuwan kenan daga kakanmuwa annabi adam to ilimin Allah babu jahilci a cikinsa qala Allahu ta'ala Allah madaukaki ya ce ilmuha inda rabbi fi kitab la ya rabbi wa la yansa wannan magana ce da annabi Musa da Fir'auna suka yi saboda lokacin Fir'auna annabi Musa mai nasiha sai ce qala fa ma balul qurunil ula kamar yadda mutane yau in an yi bayani an yi bayani sai ka ji ce to kakannin mu kenan abin da suka yi ba daidai bane da kenan sai fir'aun ya ce wa annabi Musa qala fa ma balul qurunil ula to me ya faru da karnin farko wanda suka yi rayuwa kafin mu yanzu kana nufin duk abin da suka yi ba daidai bane sai annabi Musa ya bashi amsa qala ilmuha sai annabi Musa ya ce ilimin aikin da suka yi mutanen farko inda rabbi a wurin ubangiji na ne fi kitab a cikin littafi launin mahfuz la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na la yadillu anan ay la yaqfa rabbi ad anan ya ɗauki ma'anar al-khata ubangiji na baya kuskure wala kuma baya mantuwa anan ba wai fassara shi zaka yi da fata ba kace ba ubangiji na baya mata a'a baya kuskure saboda dalal takan zo da wani lokaci ma'anar kuskure jazakallahu takan zo da ma'anar kuskure da abin da ya faru da annabi Musa lokacin da yake yi wa fir'auna magana sai yake cewa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin sai ce qala fa'altuha idan wa ana min ad ai wa ana min khatiin ina daga cikin wanda suka yi kuskure ba ana nufin batattu ba a ina daga cikin wanda suka yi kuskure wannan mutumin da na kashe ai akan kuskure ne ba da ganganci ba tunda da na san zai mutu ai ba zan naushe shi ba naushi ne mai kawai sai faɗi ya mutu kaga akan kuskure ne to bara tana ɗaukar ma'ana kuskure to anan ta dauki ma'anar kuskure ne bi ma'ana ilmuha inda rabbi ilimin aikin da wa'annan mutanen suka yi a wurin Allah yake fi kitabin yana nan a cikin lauhin mahfuz la yadhillu rabbi ubangiji na baya kuskure wala yansa kuma ubangiji na baya mantuwa kaga anan Allah ya kore wa kansa ko mantuwa saboda haka ba zai yiwu ka Allah na kuskure ba sa'annan kuma ba zai yiwu kace ce me Allah na nema yana mantuwa ba kaga wannan duka zai kore maka wa'ansu aqidu gurbatattu wa'anda suke jingina wa Allah subhanahu wataala mantuwa irin kaman rafida a shia 12 wanda suke cewa Allah wato ya yi kuskure Allah kuma yana da mantuwa da makamancin haka sai malam ya ce al'ilmul wati'ul muhitu bi kulli shay'in jumlatan wa tafsilan ilimin Allah yalwataccen ilimi ne al wanda ya kewaye bi kulli shay'in dukkan wani abu jumlatan wa tafsilan a dunkule da kuma a rarrabe ilimin Allah ba da ya boyu gare shi sawa'un ma ya ta'allaqu bi af'alihi malam yace daidai ne ilimin ubangiji a dunkule ko a rarrabe yana rataye ne da aikace aikacen Allah aw af'ali khalqihi ko kuma aikace aikacen da ni da kai halittun Allah suka aikata Allah iliminsa akan yalwatacce ne قال الله تعالى الله مدوكي ياتي وعنده مفاتيح الغيب ga Allah kadai mabudin gaibi yake gare sa kaga wa inda anan tufidul hasr saboda haka ga Allah kadai mabudin gaibi yake hannunsa la ya'lamuha babu wanda ya santa illa hu face shi Allah kaga anan kuma al-istisna ba'da ba'da al-inkari aw an-nafi tufidu al-hasr wato togaciya idan yazo bayan kore zance yana iyakancewa tabbas babu wanda ya santa in ba Allah ba wa ya ma fil barri Allah ya san abin da ke tudu wal bahri kuma Allah ya san abin da ke teku wa ma tasqutu min warqatin babu wani ganye da zai faɗo illa alamu face Allah ya santa kaga anan an kira ce fi siyakin nafi tufidu umum ziyadatu harfu jar fi siyakin nakira tufidu at-ta'kid tabbas babu wani ganye da zai fado daga cikin bishiya face Allah ya san da wannan ganyen wala habbatin balle a ce wani kwaya na acca ko gero ko shinkafa ko dawa ko masara fi zulumatil a cikin dukkan duhun ƙasa da aka binne manomi ya shuka ko illa yace wala ratabin balle abu wanda yake wato rutab wanda yake danye Allah yana sane da shi wala yabisin balle busasshe illa fi kitabin mubin face wannan abin yana nan an rubuta shi a cikin lauhin mahfuz duk wannan abin da malam yake so ya nuna maka a wannan ayar Allah ya sanar da mu cewa ilimin gaibi a wajen Allah kadai yake da shi babu wanda ya ne ya san alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada shine masanin gaibi Allah kuma baya bayyana gaibinsa sa ga wani In man irtafa min rasulin sai wanda Allah ya yadda da shi daga cikin annabawa fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ana samu a gaba gare shi da baya gare shi rasadan wa'anda dakarun tsari wanda suka tsare wahayi ta yanda aljanu ba za su ji ba saboda da aljanu sukan sukan tsaya don su saurari zance to in aka yi wahayi mala'ikun da suke zabe mala'ika jibrilu gaba da baya suna zabe da shi ta yadda ba wani aljani da zai ji wannan wahayin har sai wannan mala'ikan ya je ya saukar da wahayin zuwa annabin da Allah ya umarce shi zuwa ga nisa ina fata ban gane to wannan bayanin din yana cikin lauhin mahfuz in Allah sai ya ci gaba da cewa ya alamu ma fi samawati wal ard Allah ya san duk abin da ke sammai da kuma duk abin da ke ƙasa wa ya alamu ma tusirruna Allah ya san abin da ni da kai muke sirrantawa wajen zance wa ma tu'linun da kuma abin da muke bayyana shi a fili na zantuttukan da muke yi tsakanin mu da juna wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga abin da ke kira za haka ne mun aya daya afwan malam yace wa ma min dabbatin Allah madaukaki yace wa ma min dabbatin babu wata dabba fil ardi a doran kasa illa ala Allah rizquha face arzikin wannan dabbar yana wurin Allah Allah shine ke ciyar da ita wa ya'lamu mustaqarraha Allah ya san mazauninta inda take zama wa mustawda'aha da inda take bari kullun fi kitabin mubin dukkan wannan tsarin yana cikin lauhil mahfuz littafi bayyananne ana nufin lauhil mahfuz kaga kenan duk wani dabba ne mu mai motsi a doron ƙasa Allah shi ke ciyar da ita kuma Allah shi ke ba ta mai abin da za ta ci saboda haka da ɗanka da kai karan kanka wake azurta ku Allah ba dabara ka bane in dabara ne akwai wanda ya fi ka dabara in wayo ne a duniya akwai wanda ya fi ka wayo kai wayanka inda ya kare nan na wani ya fara in kuɗi ne kuma inda na kai kare nan na wani ya fara amma kuma ne Allah shi ke ciyarwa saboda haka duk bakin da Allah ya tsada baya ana shi ne abincin da zai ci saboda haka Allah shi ya tsara arzikinta kuma shi yake bata kuma shi ne ya san inda take zama kuma inda za ta koma sai ya ce ya alamu ma في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور wannan ayar ita ce muka karanta da ko shine Allah yana shi matsani ne ga ababen da suke cikin kiraza Allah ya san duk abin da ke cikin za mu Allah samu dace shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ya مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ويا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك يا كيني جوية زكاتا يا الله كينا إنا روحانك كصرف زوجياتا أكن يمك داعا ya kai mai tabbatar da zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyana akan addinin musulunci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to mu ma yana da kyau sai mu yawaita wannan addu'an saboda Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya wa misalun salithun malam yace misali na uku ar mai cikakkiyar rahama ismun min asma'illahi ta'ala wannan sunar suna ce daga cikin sunayen Allah mutadamminun lirrahmatil kamila wacce ta kunshi rahama cikakkiya allati qala anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wacce manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa da kansa ya yace akanta lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya fi tausayi ga bayinsa ga wannan matar ga ɗanta Wata mata ce wannan hadisin Imam Bukhari ne da Muslim hadisin Umar bin Khattab Allah ya kara yadda a gare sa asalin wannan hadisi an je yaki ne wata mata a wajen yaki sai garin gumurzu a wajen yaki ta gudu ta bar ɗanta saboda bala'in yaki to da yakin ya gama aka gama yakin sai ta koma tana bincike tana neman ɗanta tana ganin ɗanta a cikin kaman yaki ta rugo da gudu sai ta rungume ɗan tana rungume shi saboda wahalar jariri ne sai ta ciro mamanta ce ta bashi yana tsotsa sai manzon Allah yake tambayar sahabbansa yace kuna ganin wannan matan in aka ce ta jefa yaron nan a cikin wuta za ta jefa shi ai tausayi ne yasa ta rike shi tukunne ta me shi tana tausaya mai wahala da ya sha baya kusa da ita sai safai suka ce a'a sai ce to Allah ya fi tausaya wa bayinsa fiye da wani tausayin da matan nan take wa ɗanta kaga kenan ni da kai Allah na tausayin mu fiye da tausayin da iyayen mu mata suke yi mana yaro idan ya kangare ya kiji babansa me yake cewa ina ruwana ko ya ce dan iska in ya je ya abin da ya ga dama ni ba ruwa ba. kai kar ka kara shiga gidana haka umar zai ce amma ba maman fa sai ta fara kuka dan Allah kai hakuri saboda ne tausayi nawa na uwa kenan ko to Allah ya fi tausaya maka fiye da yadda uwa ke tausaya wa ɗanta musamman ma jariri yaro idan aka haife shi yaron farko Johnny Descom ya yi auren farko matar shi ta yi ko ka san kwana arba'in nan farko yaro na kuka ne ko kuma kana cikin ɗaki yaro dinga ihu ingiya in ingiya idan yaron yadda ne ka da kuka ai fita daga ɗakin kake ka koma falo ka kwanta ko amma ita ba ba za ta iya bacci ba za ta ɗauki yaron tana lallaba shi har sai ya yi bacci in yaron nan zai ci gaba da kuka har asuba sannan ya yi bacci matan nan ba za ta yi bacci ba har sai wannan lokacin haka ne to kaga duk tausayi ne ko amma kai ba har da mun shari sai kai ba yi za ka yi baccinka ka da munshari kuma asuba na yi za ka tashi ka tafi aikinka to amma ita ba za ta iya bacci ba kaga saboda tausayi to Allah ya fi tausaya maka ya fi tausaya min fiye da tausayin nan da uwa take wa danta shine malam yace ya'ani ummu sabiyin abin nufi da wannan uwar wannan dan wajadatu fi sabi ta tadda shi a cikin kaman yaki fa akhadhathu wa saqathu bi batniha sai ta dauke shi sai ta hada shi da cikinta wa arda'athu sai ta shayar da yaron kaga anan sai manzo Allah ya buga misali to Allah ya fi tausaya wa bayinsa fiye da tausayin da wannan uwar take wa danta sai ya ci gaba da cewa wa mutadamminun aidan bi ma'ana ramar Allah ya fi karfin wannan ramar Allah ya kunsa kuma lirrahmati alwasi'a rahama yalwatacciya allati qala Allahu anha wanda rahamar Allah wacce take yalwatacciya Allah da kansa ya faɗi a kanta wa rahmati wasi'a kullace shay'in rahamata ta yalwaci duk wani abu bi ma'ana da Allah yake da ga bayansa ya fi ƙarfin komai rahamar da Allah yake da shi ga bayansa ina fata mun gane to anan wa qala an du'a'il mala'ikati lil mu'minin Allah ya faɗi dangane da addu'an da mala'iku suke yi wa mumini duk wani mumini mutumin kirki wannan addu'an mala'iku ke maka Allah yake cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in mala'iku suna cewa ya ubangijinmu kayal wato wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman rahmarka ya yalwaci komai da komai da iliminka kuma ya yalwaci komai da komai bi ma'ana tausayin da Allah yake yi wa bayinsa ya fi karfin komai ilimin da Allah yake da shi ya fi karfin komai sai ya ce faghfir lil na tabu ya Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba wattaba'u sabilaka suka bi tafarkinka wa qihim azabal jahim ya Allah ka tsiratar da daga azabar wutan jahim mala'iku ke ma duk wani mumini wannan addu'a in kai mumini ne to mala'ikun Allah suna maka wannan addu'an a kullum kaga ko ba za ka taɓe ba da izinin Allah ko to Allah ya samu zama daga cikin mu'minan malam ya ci gaba da cewa wal husnu fi asma'illahi ta'ala malam ya ce cikakkiyar mafi kyawu a cikin sunayen Allah madaukaki yakunu bi'tibari kulli ismin ala infiradihi ana la'akari yana kasantuwa ne da la'akari da kowane suna a karan kansa mai cin gashin kansa akwai ma'anar da ya ɗauka. wa yakunu bi itibari jam'ihi ila ghairihi e kuma ana lura da shi idan aka hada shi zuwa ga waninsa sai sunan ya ƙara kyawu fayahsulu bi jam'in ismi ila al-akhar kamalun idan aka haɗa sunan Allah da wani sunan a hade kamala sai ƙara haduwa ga wa'annan sunayen kamalun fauka kamalin sai a samu kamala sama da kamalar da sunan guda ɗaya ta samu bi ma'ana sunan Allah idan guda ɗaya ce tana da kamala da mafi kyawu amma idan aka aka gwamutsa sunan guda biyu to kamalar da take da shi a biyun nan ya ɗara kamalar da take da shi kan guda ɗaya ina fata an gane an gane wannan sai malam ya ce misalu zalika misalin wannan shine kamar haka al-azizul hakim kaga wannan guda biyu ne ko mabuwayi mai hikima bi ma'ana buwayar Allah a haɗe yake da hikima amma duk wanda aka ce buwaye ne zaka ga azzalimi ne ko kuma yana da kita amma buwayar Allah ba na zalunci bane ba na kita bane ne menene na hikima ne da ilimi da sirri a cikinsa ina ba ta an gane to sai malam yace fa inna Allah ta'ala domin lallai Allah maɗaukaki ya jima'u bainahuma fil Qur'an kathiran Allah yana hada su tsakanin su a cikin Qur'ani yawa a cikin Qur'ani fa yakunu kullun minhuma sai ya zama kowane suna daga cikin su su biyun nan dalan ala al-kamal al-khas alladhi yaqtadihi sai yayi nuni akan kamala ke bantacciya wacce wannan sunan ya kunsa wa huwa al-izzatu fil aziz sai ce buwaya a cikin al-aziz buwayayye kenan ko wal hukmu wal hikmati hukunci da hikima fil hakimi a cikin mai cikakkiyar hikima kaga abu biyu ya kusa ko akwai hukunci akwai kuma me hikima a ciki saboda haka buwayar Allah akwai hukunci da hikima da yasa ya tsara haka an jin matsala sai ce wal bainahuma haɗa tsakaninsu dalun ala kamalin akhar wannan yana nuni akan wata kamala ce na daban kuma wa huwa anna izzatahu ta'ala shine cewa daukakar Allah madaukaki maqrunatun bil hikma wato sa an hada shi da hikima a gwamnati take da hikima ba da keka da zalunci ba sai ce fa izzatuhu buwayar Allah la taqtadi zulman wa jawran ba ta baya kunshe da zalunci da keta wasu fi'lin kuma baya kunshe da mummunan aiki kama kad yakunu min a izza'il makhluqin kamar yadda yake faruwa ga mafi ɗaukakan mutane ko in ka ga mutum ya ɗaukaka sai ka ga wani lokaci yana ne yana ne yana zalunci ina fata an gane wani lokaci sai ka ganshi yana zalunci yanzu misali shugaba ne a ma'aikatansa ko kuma mutum ne ke da kamfani mutane na karkashinsa kaga sai yadda yi ne sai yadda yi da su ko to malam ya ce a abin a ɗabi'an da aka san mutane da shi in dai mutum na sama da kai to za ka ga yana ne yana kita misali kana hukunci ne kai mai hukunci ne ko kuma a'a kai shugaba ne ko kuma kai wato kana da kamfani ne mutane na karkashin ka sai ka ga wani wata zai kare ka waɗannan mutanen in ba domin Allah ya kaddara su suke ma aiki ba kudin da kake samu a kamfani ba za ka same shi ba haka ne su ne masu maka aiki amma sai wata ya kare sai ka ga mutum ya kwana da kuɗin maimakon ya ba su hakkin su ko kaga ba zai ba su ba ai ko suke masa suna masa aiki da sauransu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah yana son mutumin da idan ya sa mutum aiki ba zai bar guminsa ya bushe ba face ya biya sa wannan haƙƙin aikin kaga wannan kenan ko kuma a'a mutum ne ya maka bar ya maka kamai barna saboda kai kana sama da shi misali kai kana sama da shi shi kuma kai ne ka mai barna ga yanzu sai dai fara ce mai abeg ya alal ko abai help me do something zaka ji zai ce ba abin da zai yi kuma in yace ba abin da zai yi duk inda yace ba za a mai ne wani abu ba to kaga wannan ɗabi'a ce ta mutumin da ke samanka zai iya maka kita zai iya zaluntar ka amma kuma ne wanda ya halice ki ba yana kallon sa ko kuma ya san abin da yake aikatawa to wannan abin bai boyi ga Allah ba to Allah buwayan Allah babu keta da zalunci a ciki amma buwayan dan adam sai kaga akwai keta da zalunci a tattare da shi shine bayanin da malam yake yi sai ce fa innal aziza minhum saboda lallai buwayayye daga cikin mutane kadi ta'khudhu al-izzatu bil ism daukaka tana iya sa ya saba wa Allah ina ba ta annani Daukaka yana iya samun sa ya saba wa Allah misali sai mutum ne ɗan sanda kuma ɗan sandan ma babba sai ya zo misali ya zo wucewa sai ya fike motan wani ya furje maka mota sai ka fito kuma shi ne bai da gaskiya kaga idan ya zo me zai fara cewa ai kai ka sani ko sai fara zagin ka da sauransu ta yadda ne ba inda za ka yi da shi saboda ka gan shi ne kuma yana ma cikin uniform a lokacin kaga ba inda za ka yi da shi ko sai dai ka yi karshen ta in ka masa zai ce zai maka shebi kuma a kama ka kaga duk irin wannan daukakan yakan sa shi haka ko kuma mutum masu hukunci ne misali idan yana hukunci kaga duk abin da ya ga dama zai iya maka kuma ba wanda zai ce mai me yasa ya maka haka saboda yana sama da kai to shi ne malam yake cewa duk mutum wanda ke sama da kai daukakansa kakan sa shi ya saba wa Allah saboda yana ji da kansa ne wani abu kuma ya ce go to hell yace ba abin da zaka yi kuma ba abin da za ka iya yi akan haka sai ya ce fa sai ya yi zalunci wa yayi juru ya yi keta wa yusiku tasarruf kuma ya munata mu'amalar da zai yi tsakaninsa da mutum ya ce na haƙi kuma ba zan biya ka ba ba abin da za ka yi to kaga bayan da zaka yi saboda yana sama da kai daman ina za ka kai to yana sama da kai in wancan ne daman wajen su zaka kai kara to shi ma yana ciki bayan da zaka yi da shi sai ta to Allah amma ba haka yake ba daukakar Allah babu irin wannan a ciki na dan adam ne yake haduwa da wannan sai malam yace wa kadhalika hukmuhu ta'ala haka hukuncin Allah madaukaki wa hikmatuhu da kuma hikimarsa ne. da hukuncin Allah da hikimarsa an hada su bil izzi da daukaka ta ubangiji alkalin cikakkiya bi khilafi hukumin makhluqi sabanin hukuncin da mutum zai yi wa hikmatihi da hikimar da mutum yake da shi fa innahuma ya'tari ya'tarihi mazbun hukuncin mutum da hikimarsa wato kaskanci yana bujuro musu duk hukuncin ka wata rana zaka zo ka sauka ko idan misali dan doka ne wata rana zai zo ya misali ko zai koma ne daya da wa da wannan ko haka kuma wata rana idan misali masu hukunci ne kamar lauya ko shugabanni haka wata rana zai sauka ko idan ya sauka ya zama ne irinka yanzu ya zama irinka ina fata an gane shine malam yace to shi duk daukakarsa wata rana sai ya zama ne abin kaskanci yanzu baran kawo maka misali wata rana ne wani mutumi ya fito daga aikin hajji ya fito daga arfa za a gangara muzdalifa gab da magariba ka san toilet din nan da suke gefe da aka yi to da suka zo duk suka tsaya yana tsaye sai ga wani sarkin garinsu yana tsaye a wajen shi kuma ya riga sarkin garinsu zuwa wajen da ya zo shi kuma cikin shi ya murɗe ya gaba karɓan kajimun eh, haramai ne sharifai ne ya bata mai ciki ya sha madara to ga idan ya ce sarkin ya shiga zai iya zawo kawai sai ya shige da gudu ya ce sarki ya ke labai sai ya kudu sai ya shige kaga a nan babu maganan nan sarki ne ko ya yi ne kaga amma a masarautarsa ba ya isa yi wannan ga bai isa ba to shi ne malam yake ce maka duk daukakan mutum wata rana sai kaga kaskanci ya ne ya same shi kaga a ɗan adam kenan ko to duk abin da mutum ya samu sai kaga wani kwatankwacin irin wannan ya taɓa shi to Allah kuwa ba haka yake ba duk saukakanka ko duk saninka kai duk ba inda ka sani wata rana sai kai kauyanci wata rana sai kai kauyanci da iliminka da kudinka da komai naka amma sai kai kauyanci akwai wani bawan Allah da ya taɓa yin haka a Darut Tauhid 2003 mana ciki a ciki ya fito daga toilet zai yi alwala muka shiga ciki za mu yi alwala sai da ya zo famfansa dama haka yake akwai wani sensor a gefe in ka sa hannun ka in ka murza sai ruwan ya zo bawan Allah nan ya fito daga ɗakin ki ne ya zo zai yi alwala wallahi sai ya fara shafa ya sha gizuna a da. ya dinga shafa kan ya yace this is serious sai nuna ta dariya ina bayan shi nake Allah sarki bawan Allah nan da kudin sa fa amma gashi yayi kawanci sai na ce mai ai akwai sensor a gefe in ka sa hannu ka murza ruwan zai fito yana sa hannu da ya murza ka sai ruwan ya zai ce okay okay okay okay to kaga dan adam kenan ko to dai ka sai wata rana sai ka kaskanta amma Allah fa ba zai taba yiwa ba to duk abin da ka sani wata rana sai ka zama da ba kauye a wajen haka kuma duk mun ka wata rana in ka zo ka zauna a gaba wani sai ka ji cewa baka san komai ba to haka abin yake amma Allah kuwa ba haka ba to malam yace to sunayen Allah idan suka zo a jere guda biyu ko uku ko hudu to irin wannan fa'ida suke badawa ina fata an gane to ina gani anan zamu mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na hudu sai mu tashi akan alqa'idatu thaniya ko insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk